صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآل masu saurare saurare ku da warhaka kuma barkan mu da saduwa da ku a zangon shirye-shiryenmu na dare a yau Asabar daga nan Radio Tehran da ke karkashin Hausa TV ga kuma shirye-shiryen da muke ɗauke da su kamar haka. Bayan sauraron shirin kukun san sai labarun duniya su biyo baya sannan shirin Afirka a yau sannan shirin tarbiyyar iyali sai shirin mata a cikin al'umma sannan shirin mu koyi harshen Farisanci sannan daga ƙarshe ku saurari saurari shirin duniyar mu a yau. Da fatan za ku ji daɗin shirye-shiryen namu ku yi saurare lafiya. Ko kun san. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum. Yau Asabar 18 ga watan Fabrairun shekara ta 2023 wanda daidai da 27 ga watan Rajab na shekara 1444 hijira kamariya masu saurare ko kun san cewa shekaru 189 suka gabata a ranar irin ta yau wato 18 ga watan fabrairun shekara ta uku a karan farko tun lokacin da turawan faransa 'yan mulkin mallaka suka mami ƙasar algeria suka sha kaye a karawar da suka yi tare da dakarun kwatar 'yancin mutanen algeria ƙarƙashin jagorancin amir abdulkadir aljazairi a karan battar dai dakarun abdulkadir aljazairi sun kashe kashi ɗaya bisa uku na sojojin ƙasar faransa sannan kuma sun kama rabin waɗanda suka rage a lokacin babu abin da ya rage wa turawa sai su nemi sulhuntawa da shi amma amirar abdulkadir ya ki amincewa da haka inda ya dage kan cewa ba zai sulhunta da turawan faransa ba sai ya kwace dukkanin yankunan kasar na algeria da ke hannunsu sai dai bayan wani lokaci turawan sun kare yawan sojojinsu sannan kuma suka yi amfani da munafukai da gaskiyan sarakunan yankin inda suka sake samun iko a kan ƙasar ta algeria da ƙarshe masu saurare kun san cewa shekaru 44 da suka gabata rana irin ta yau mako guda bayan nasarar jun juhalin musulunci a kasar iran manyan malamai waɗanda suka jagoranci jun juhalin sun kafa jam'iyyar siyasa mai suna jam'iyyar jamhuriyar islama manufofin kafa wannan jam'iyya dai su ne tara mutane domin samar da masu zaɓe waɗanda za su zaɓi tsari irin na musulunci a zaɓen raba gardama wanda ake shirin gudanarwa a lokacin samun masu kishin addini waɗanda za su ba da taimako a duk lokacin da ake buƙatar hakan da kuma fuskantar jam'iyyu masu gurɓatattun akidu a ƙasar waɗanda suka haɗa da jam'iyyar 'yan gurguzu da kuma fuskantar munafukai masu yi wa yunkurin kafa tsarin musuluncin zagon ƙasa da suke hada baki da yahudawa da kuma kasashen yammacin duniya banda jam'iyyar ta cimma manufofinta da ƙarshe dai an wargaza wannan jam'iyya din bisa umarnin marigayi imam Khomeini. masu saurare assalamu alaikum radio hausa voh mai watsa shirye-shiryensa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da kucewa cewa za ku iya kama shirye-shiryensa har sau uku a kowace rana kuma za a iya sauraron mu kai tsaye a babban shafin mu na yanar gizo ha.hausa.tv.com a manhajar whatsapp da telegram kuwa za a iya samun mu da waɗannan lambobi sifili sifili tara takwas tara sifili uku biyar sifili shida biyar hudu takwas shida ga waɗanda suke son tuntuɓar mu ta wayar kuwa ana iya bugo mana ta waɗannan lambobin kamar haka sifili sifili tara takwas biyu ɗaya biyu uku sifili shida shida takwas uku ɗaya ko kuma ta wannan lambar sifili sifili tara takwas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 Yanzu kuma sai a gyara zama domin sauraron labarun duniya. Labarun duniya mai karantawa su sunusuwanti da farko muhimman kanunsu. jagoran juyin halin musulunci ya ce kariya da muke baiwa falasinawa ta ce tushen abin da yake sanya makiya suke tsorata da kasar iran falasinawa hudu ne suka yi shahada a cikin mako guda da ya gabata a gabar yammacin kogin jordan na Falasɗinu. shugaban kasar amurka yana fuskantar mawuyacin hali na annobar tashin hankali a kasarsa yanzu kuma ga cikakkun labarun nan jagoran juyin juya halin musulunci na iran ya bayyana cewa kariyar da muke baiwa falasinawa ita ce tushen abin da yake sanya makiyanmu suke tsorata da kasar iran a jawabin da ya gabatar a lokacin karban bakoncin jakadu da wakilan kasashen musulmi a birnin tehran da kuma bakin da suka halarci gasar alkur'ani mai tsarki ta kasa da kasa tare da tunawa da ranar da aka aiko muhammadu manzon allah tsira da amincin allah su tabbata a gare shi da mutanen gida gidansa da sakon annabci wato yomul mab'ath mai daraja a yau asabar jagoran juyin juya halin musulunci na iran ayatollah said ali khamenei ya tabbatar da cewa iran a hakikanin gaskiya ba ta tsoron kowa tana kuma kare al'ummar falastinu ta hanyoyi daban-daban saboda haka ne ya sa makiya suke ɗaukan matakan tursasawa kan ƙasar ta iran jagoran juyin juya halin musulunci ya mika sakon taya murna ga al'ummar iran da musulmin duniya in wannan biki na ya aiko manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa yana mai nuni da cewa manzancin manzon Allah mai girma da ɗaukaka tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi da mutanen gidansa wata babbar baiwa ce da Allah ta'ala ya yi wa dukkanin bil'adama kuma ita ce ni'ima maras misaltuwa jagoran ya jaddada cewa akwai dubban yawan abubuwa da ke cikin alkur'ani mai tsarki da kuma koyarwan addinin musulunci na hakika wanda aikin annabci ya zo mana mana da su ina kalubalantar rabuwan kawuna da koma baya da rauni a fagen ilimi da aiki Falasinawa hudu ne suka yi shahada a cikin mako guda a cikin makon da ya gabata a gabar yammacin kogin Jordan na Falasɗinu. Cibiyar binciken Falasɗinawa ta Mu'id ta tabbatar da cewa daga tsakanin ranar goma zuwa sha shida ga wannan wata na Fabrairu Falasɗinawa hudu ne suka yi shahada yayin da wasu shida na daban suka samu raunuka a yankin gabar yammacin kogin Jordan. Rahoton na cibiyar binciken Falasɗinawa ta Mu'id ta fayyace cewa Falasinawan sun kaddamar da hare-hare ne kan yahudawan sahayoniya 'yan kaka gida ta hanyar suka da wuka da kakkaɓo jirgin gudanar da leƙen asirin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila tare da tarwatsa bababamai guda tara a wuraren shingen rundunar sojin gwamnatin haramtacciyar ƙasar isra'ila kamar yadda falasɗinawa suka gudanar da zanga-zanga har sau uku a yankin gabar yammacin kogin jordan tare da hare-hare da samarin falasɗinawa suka kai ta hanyar jifa da duwatsu kan sojin sojojin gwamnatin haramtacciyar kasar isra'ila har sau 57 shugaban kasar amurka yana fuskantar mawuyacin hali na annobar tashin hankali a kasarsa shugaban kasar amurka joe biden ya buƙaci majalisar dokokin kasar da ta ɗauki matakin gaggawa don tunkarar rikicin kai har-haren bindiga yana mai bayyana irin wannan hali a matsayin annoba a cikin wata sanarwa da ya fitar joe biden ya bayyana cewa kwanaki 48 kenan a shekara al'ummar mu tana shan fama da harbe-harbe akalla 73 kan jama'a hakika tunani da addu'o'i ba su isar ba rikicin harbe-harben bindiga annoba ce kuma dole ne majalisar dokokin kasar ta ɗauki mataki cikin hanzari yanzu domin tunkarar ta shugaban kasar ta amurka yana mai jaddada cewa akwai matakai masu ma'ana da majalisa za ta iya ɗauka yanzu don ceto rayuwar jama'a da ake kashewa ba gaira ba dalili kasar tunisia ta jaddada goyon bayanta ga yunkurin kasar libya na samun kwanciyar hankali a cikin kasarta a yayin ganawar sa da takwararsa na jala'u almankush na libya ministan harkokin wajen kasar tunisia nabil ammar ya jaddada cewa kasarsa tana goyon bayan kasar libya da kuma goyon bayan kokarin libya na cimma matsaya a fagen warware rikicin kasar ta libya wanda zai samar da tsaro da kwanciyar hankali ga al'ummar libya da kuma kiyaye 'yancin kai da kuma ɗaukan matakan yanke shawarwarinta da kanta kan harkokin cikin gida da kuma iyakokinta azumin tattaunawar ɓangarorin biyu sun ƙara jaddada buƙatar dangantakar da ke tsakanin ƙasashensu a fannonin tattalin arziki da cinikayya da fannin ƙarfafa gwiwar zuba hannun jari a tsakaninsu da dangantakar 'yan uwantaka da haɗin gwiwa da kuma ci gaba da aka samu akan hanyar da za a bi wajen warware halin da ake ciki a ƙasar ta libya Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan ta sanar da tashin ayari na biyu na kayayyakin jin kai zuwa ƙasar Siriya don tallafawa mutanen da girgizan ƙasa ta ritsa da su a ƙasar. Ƙungiyar Hezbollah ta ƙasar Labanan ta sanar da ƙaddamar da ayari na biyu na kayayyakin jin kai mai ɗauke da manyan motoci 29 ɗauke da tan 516 na kayayyakin agajin jin kai na jinya da na rayuwa waɗanda al'ummar ƙasar Labanan suka bayar ga al'ummar Libya 'yan uwa inda mataimakin shugaban majalisar zartarwar kungiyar ta hezbollah sheikh ali da mush ya sanar a yau sheikh ali da mush ya kara da cewa ya zame wajibi a gare mu mu ragewa al'ummar siriya walhalu da raɗaɗin da suke ciki mu kuma tsaya tare da su dangane da wannan masifa da suka shiga bayan matakan zalunci da suke fuskanta daga gwamnatin amurka duk da da'awar da take yi na kare haƙƙin ɗan adam amma tana neman katange al'ummar siriya daga samun tallafin jin ƙan ɗan adam bayan girgizan ƙasa da ya auku da ya lashe dubban rayukan mutane tare da raba wasu dubban ɗaruruwa da muhallinsu ƙarshen labarun duniyan kenan. To madalla yanzu kuma ga shirin Afirka a yau. Africa. Ayo. Masu saurare barkanku da haka kuma barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na Afirka a yau. Da a ciki muke tattauna batutuwan da suke faruwa a nahiyar mu ta Afirka a fuskoki daban-daban tare da jin mahangar masana da manazarta kansu inda a cikin shirinmu a wannan karo za mu taɓo batun gargaɗin babban hafsan hafsoshin rundunar sojin Sudan ne kuma shugaban majalisar gudanar da mulki a ƙasar a gwamnati riƙon kwarya kan ƙoƙarin juyar da akalar yarda yarjejeniyar sulhu da aka cimma tsakanin sojojin kasar da kungiyoyin fararen hulan sudan kan matakin komawa ga jagorancin fararen hula zalla a ƙarƙashin sabuwar gwamnatin riƙon ƙwaryar kasar da ni suno suwanti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan kuma shugaban majalisar gudanar da mulkin kasar a gwamnati rikon kwarya general abdul fatah al burhan ya jaddada cewa rundunar sojin kasar ba za ta taba amincewa da wani ƙarin sharuɗa da za a gindaya mata ba a shirin kulla yarjejeniyar ƙarshe dangane da batun gudanar da harkokin siyasar kasar da zai kai ga mika ragamar mulki ga fararen hula a ƙarƙashin gwamnatin rikon kwaryar kasar a jawabin da general abdul fatah al burhan ya gabatar a gaban shugaban rundunar sojin kasar a sansanin sojin sudan da ke yankin almaaƙil a shiyar arewacin kasar ta sudan ya taɓo batun yarjejeniyar da aka kulla a ranar biyar ga wannan wata na disamba da muke ciki dangane da batun shirin mika ragamar gudanar da mulki ga fararen hula zalla a ƙarƙashin sabuwar gwamnati rikon kwaliyar kasar da za a kafa nan gaba yana mai bayyana cewa ba dole ne warware takaddamar siyasa ya kasance kawai a irin tunanin wasu bangarori ba don haka bai kamata su yi kokarin rusa yarjejeniyar da aka cimma kan batun warware takaddamar siyasar kasar ba domin ganin yarjejeniyar ta koma kan tsarin mahanga da maslahar general burhan ya kuma jaddada cewa rundunar sojin sudan ba za ta ki amincewa a nan gaba ta yi aiki a ƙarƙashin halattacciyar gwamnati da al'ummar ƙasa za ta zaɓa ba bisa ingantaccen tsarin dimokuraɗiyya general burhan ya kara da cewa ƙoƙarinsu shine ganin cewa wannan yarjejeniyar siyasa ta kai ga samar da yantacciyar gwamnati da za ta jagoranci ƙasar zuwa sahihiyar hanyar wanzar da tsarin dimokuraɗiyya babban hafsan hafsoshin rundunar sojan kasar ta sudan ya kuma fayyace cewa gudanar da ingantacciyar gyara a rundunar sojan kasar zai hada da canje-canje da gyare-gyare a cikin tsare-tsare da ka'idojin aiki kuma suna da damar yin hakan kuma suna ci gaba da aiwatar da manufofinsu da nufin tabbatar da maslahar kasa da na rundunar sojin sudan a nashi bangaren mai magana da yawun bangarori uku masu shiga tsakani a rikicin kasar ta sudan kuma daya daga cikin wakilan kungiyar tarayyar afirka a sudan muhammad belish ya ce akwai kyakkyawar fata na ganin sudan ta fice daga dambarwar siyasa da rikicin da ta shiga nan kusa kaɗan a tattaunawar sa da gidan talabijin na ƙasar sudan belish ya yi nuni da cewa bangaren rundunar sojin sudan ya yi sassauci kuma ya zaɓi komawa bariki domin sakarwa fararen hula mara fagen gudanar da siyasar ƙasa a bangare guda kuma a nashi bangaren sakataren bangaren siyasar jam'iyyar gurguzu ta ta sudan muhammad muktar al-khatib yana ganin cewa ne tsarin yarjejeniyar da aka cimma tsakanin rundunar sojin sudan da wasu bangarorin siyasa da kuma kungiyoyin fararen hular kasar lamari ne da zai toshe hanyar da aka kama na kokarin ganin an kai ga hakikanin manufofin juyin halin kasar ta sudan a taron manema labarai da ya gudanar al-khatib ya fayyace cewar yarjejeniyar da aka cimma tana matsayin kiyaye abin da rundunar kawo daukin gaggawa ta kasar ta bayyana ce wacce ya kira da gungun masu ɗauke da makamai da suke kare manufofin rundunar sojin ƙasar cewa wannan wata yarjejeniya ce mai kyau da za ta kare manufofin jami'an tsaron ƙasar wanda muhammad muktar alkatib ya fassara manufar maganar da cewa wato kare waɗanda tsohuwar gwamnatin ƙasar ta yi amfani da su wajen murƙushe masu zanga-zangar lumana da suka fito da nufin kawo ƙarshen mulkin kama karya a sudan ƙarƙashin shugabancin hambararren shugaban ƙasar umar hassan albashir a gefe guda kuma kuma wasu bangarori sun yi gargadin cewa akwai wasu jam'iyyun siyasa a sudan da suke yunkurin yin zagon ƙasa ga shirin kafa sabuwar gwamnati da ƙwarya tun kafin kafa ta suna masu bayyana hakan a matsayin abin kunya abin lura shine cewa tun a ranar biyar ga watan disamba ne bangaren sojin sudan da wasu bangarorin fararen hula da suka hada da jam'iyyun siyasa musamman ga gamayyar rundunar yanci da canji ta forces of freedom and change da sauran jam'iyyun siyasa kamar jam'iyyar democrat democratic unionism party da jam'iyyar people's congress da kungiyoyin fararen hula game da tsoffin kungiyoyin 'yan tawaye masu ɗauke da makamai ƙarƙashin tutar juyin juyin hali suka rattaba hannu kan yarjejeniyar siyasa wacce za ta kai ga kafa gwamnati rikon kwarya ta fararen hula zalla da za ta jagoranci ƙasar har zuwa ƙarshen wa'adin gwamnati rikon kwarya da kuma shirya zaɓuka a ƙasar domin komawa kan tsarin dimokuraɗiyya hakanan ɓangarori uku masu shiga tsakani a rikicin kasar sudan wato majalisar ɗinkin duniya da ƙungiyar tarayyar afirka da kuma ƙungiyar bunƙasa harkar tattalin arzikin ƙasashen yankin gabashin afirka ta igat da kuma ɓangarori hudu da suka kunshi ƙasashen amurka birtaniya saudiya da kuma haɗaɗɗe daular larabawa da sun halarci zaman shawarwarin yarjejeniyar yarjejeniyar baya-bayan nan tsakanin bangarorin sudan tana nufin warware rikicin da aka daɗe ana yi ne a ƙasar bayan da rundunar sojin ƙasar ƙarƙashin jagorancin babban hafsan hafsoshin rundunar sojin ƙasar ta sudan general abdulfatah al burhan ya ɗauki matakin rusa rikon riƙon ƙasar ta haɗin gambiza tsakanin sojoji da fararen hula tun daga bular juyin mulki a sudan a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 kasar sudan ta shiga cikin dambaruwar siyasa musamman gudanar da zanga-zangar nuna rashin amincewa da juyin mulki da kama firaministan kasar abdullah hamdok da mambobin majalisar ministocinsa gami da wasu jagororin 'yan siyasa da suke adawa da juyin mulki a kasar inda rundunar sojin sudan karkashin hafsan hafsoshinta general abdul fatah al-burhan ta kafa dokar ta ɓaci a kasar kasar domin hana al'umma nuna adawar su da juyin mulkin da dakatar da yin aiki da wasu dokokin kasar domin samun shimfiɗa matakan da suka yi daidai da ra'ayoyin masu juyin mulki hakika jagoran juyin mulki a sudan general abdul fatah al-burhan ya sanar da rusa majalisar ministocin kasar tare da yin alkawarin mai gurbinta da wata sabuwar gwamnatin kwararru masana makaman aiki da kishin kasa da za su jagoranci kasar har zuwa lokacin zabuka a watan yulin shekara ta 2023 kamar yadda general burhan ya sanar da tsige gwamnonin jihohi game da dakatar da yin aiki da wasu ayoyin kundin tsarin mulkin kasar musamman kan batun matakin riƙon kwari kariya a kasar a wancan lokaci gidan talabijin mallakin gwamnatin sudan ya watsa rahoton cewa shugaban rundunar sojin kasar general AbdulFatah al-burhan ya sanar da sallamar wasu jakadun kasar shida daga aiki sakamakon nuna rashin amincewarsu da juyin mulki a sudan ciki har da jakadar kasar sudan a amurka nuruddin sati da jakadar sudan a kungiyar tarayyar turai abdulrahim khalil da jakadar sudan a kasashen qatar china faransa da kuma shugaban tawagar sudan a janeba ali a ajudi bayan da sojoji suka fuskanci matsin lamba a ciki da wajen kasar sun dawo daga rikiyar sabbin tsare-tsaren da suke sun shimfiɗawa a ƙasar ta sudan da za su kare musu su amma duk da amincewa da sake dawo da hambararren firaministan ƙasar ƙarƙashin gwamnati rikon ƙwariya abdullah hamdo sun gindaya masa sabbin sharuɗa da ƙungiyoyin fararen hula da jam'iyyun siyasa suka ƙi amincewa da su tare da ƙin ba da goyon baya ga firaminista abdullah hamdok lamarin da ya tilasta masa yin murabus tun kafin ya kai ga kafa sabuwar majalisar ministocin ƙasar a bayanin da gamayyar rundunar 'yanci da canji ta forces Voice of Freedom and Change ta kasar Sudan ta fitar bayan murabus ɗin Abdullah Hamdok daga kan mukamin Prime Minister ta jaddada cewa babu wani tasiri da murabus ɗin Abdullah Hamdok daga kan mukamin mukaminsa zai yi a harkokin siyasar kasar don haka ta jaddada aniyarta ta ci gaba da gudanar da zanga-zanga a duk faɗin Sudan har sai ta kai ga fatattakan waɗanda ta kira da masu juyin mulkin soja a kasar ta hanyar mai gurbin su da gwamnatin farar hula duk da ƙoƙarin da rundunar sojin Sudan ta yi na ganin ta shawo kan dambarwar siyasar sudan amma hakan ya cutura a ƙarshe babban hafsan hafsoshin rundunar sojin sudan general abdul fatah al-burhan ya jaddada cewa kofar tattaunawa a buɗe take da dukkanin ɓangarorin siyasar ƙasar da matasa da kuma masu kuma jin kawo canji a ƙasar da nufin kammala lokacin gwamnati riƙon ƙwarya a sudan da za su shiga matakin shirya zaɓuka masu inganci da za su kai ga kafa gwamnatin fararen hula zalla karkashin tsarin dimokuraɗiyya da al'ummar sudan za ta zaɓo waɗanda za su mulke ta inda a halin yanzu aka kai ga matakin ƙulla yarjejeniyar siyasa tsakanin sojoji da fararen hula a ƙasar a wani matakin ba zata a lokacin bikin rattaba hannu kan yarjejeniyar siyasa da aka cimma tsakanin rundunar sojin sudan da bangaren fararen hulan ƙasar a ranar biyar ga wannan wata wata na disamba mataimakin shugaban majalisar gudanar da mulki karkashin gwamnati rikon kwarir sudan muhammad hamdan da kalu hamidati ya yi furuci da cewa hakika abin da ya faru a ranar 25 ga watan oktoban shekara ta 2021 kuskuren siyasa ne kuma mataki ne da ya bude kofar dawo da juyin juyin halin da aka yi a kasar baya yana mai fayyace cewar yarjejeniyar da aka rattaba hannu kanta a ranar 5 ga wannan wata na disamba tana matsayin mataki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 huta lafiya. Yanzu kuma ga shirin tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali masu raro mu da warhaka kuma har ila yau barka mu saka taruwa da ku a cikin wani sabon shirin tarbiyyar iyali shirin da a cikinsa ne muke yin dubi kan harkokin shafin rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara ta hanyar tuntubar masana da manazarta da kuma magada annabawa don su yi mana hannunka mai sanda kan hanyar gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan da ya sa zuwa muku da nan rajon biyu hausa da ke nan birnin tehran da ni awul kunya ke jagorantar gabatar muku da shi da fatan za ku kasance tare da mu nan jin abin da shirin yake dauke da shi a wannan karan. a cikin shirin namu na yau za mu ci gaba sauraron alama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin santa for propagation da ke binnin kanan dabo ta nigeria inda zai ci gaba da yi mana bayani kan tarbiyyar yara da kuma fatan iyalai na su amfani da shi yau alama dai soma ne da batun nau'ukan tsoron yara in alama ya kimtsa bismillah bismillahir rahmanir rahim wa ala muhammadin wa ali muhammad tsari muhimmi ne ga al'umma ta ci barkatai rushewa ce ga al'umma idan yara suka zamanto suna da tsari suka taso kan haka to za a samu al'umma mai tsari mai kula da tsari tsari ya kai muhimmancin da amirul mumin ali amincin allah ya tabbata gare shi yayin da aka sari kan ya wasiya ga ɗansa hassan da hussein ya tara da sauran 'ya'yansa baki ɗaya da iyalansa yake cewa da su ine muku wasiya da dukkan 'ya'yana da dangina da wanda sako na ishe shi da jin tsoron ubangiji da tsara lamarinku hajjul balaga wasika ta 47 da kuma raudatul wa'izin shafi na 152 wannan magana ce muhimmiya sosai mu duba maga amirul mominin a lokacin da yake halin rasuwa amma yana wa 'ya'yansa wasiya da kiyaye tsari tsoron ubangiji da tsari rashin kintsi da ta ci barkatai na yara mummunan abu ne sosai su tsara kayansu su tsara lamuransu su tsara hatta da takalmansu hada da tsara jikinsu su tsara lokutansu su tsara abubuwansu da lamuransu lokaci muhimmi ne a cikin tsari lokacin karatu lokacin aikin gida lokacin fita wasanni lokacin fita makaranta lokacin aikin da aka bayar a makaranta waɗannan al'amura muhimmai ne sosai ga yaro har ma ga babba idan mutum bai tsara lamarinsa ba al'amuransa ba za su taɓa tafiya daidai ba ku jarraba ku sanya lokuta ga komai ku jarraba ku ga irin ni'ima da za ta sauka ku ga irin ludufin Allah da zai sauka cikin wannan tsari tsafta tana daga cikin kyakkyawan abu Allah mai tsafta ne na sun tsafta yi tsafta daidai gwargwado domin musulunci an gina shi ne akan tsafta musulunci tsaftatacce ne ku yi tsafta domin ba mai shiga aljanna sai mai tsafta waɗannan su ne ruwayoyi daga manzon Allah amincin Allah ya tabbata gare shi da alayensa sunan turmuzi juz'i na biyar shafi na ɗari da goma sha biyu kanzul ummal juz'i na tara shafi na ɗari biyu da saba'in da bakwai Tarihi bagdad juz'i na biyar shafi shafi na 143 musnad abi ala juz'i na ɗaya shafi na 368 sahih al-bukhari juz'i na ɗaya shafi na 305 kanzul fawaid juz'i na biyu shafi na 185 musulunci ya sanya haƙƙi kan mutum a kowane rana ta bakwai ya tsabtace kansa da jikinsa a wata ruwaya Allah yana kin mai kasanta mai dauda mai majirkiciyar kama a wata ruwaya Allah yana kin mai dauda mai majirkiciyar kama wanda za gan shi busu-busu ga warin dauda ga dauda ta yi kanta a kayansa sannan kuma ga shi busu-busu allah ya naƙin mai kazanta a wata ruwaya dabawa mai kazanta aka ce waye kazami ya rasu, ya ce wanda abokan zamansa suke takurwa da warinsa a wata wanda ya riki tufafi ya tsabtace shi alkafi juz'i na shida shafi na 441 a wata ruwaya ku wanke tufafin ku ku yi ado ku yi tsabta tarihi damashq juz'i na 36 shafi na 124 ruwayi masu yawan gaske sun zo kan matsalar tsafta a kula sosai arzikin mutum da lafiyar mutum da yawa suna dan faruwa da tsaftarsa Allah baya san kazami mutane ba sa san kazami hatta da halittun ubangiji ba sa san kazami alheri baya son zuwa wajen kazami kazanta musiba ce a yi tsafta a kiyaye a gyara gashi a yi shiga a yi kama wacce take ta kamala wacce mutane za su yi sha'awarta maza da mata ba bambanci a cikin wannan matsala yarinya ko yaro a cikin gida kuke a zaune ko a waje ko a kasuwa ko a makaranta wanke hannaye kafin cin abinci da bayan cin abinci masu shafa'a shirin da zuwa muku daga Mm, sashen wasu na hausa da ke nan tehran inda za mu ci gaba da jin bayanin alama kan ayyuka yaro tarbiyyar sanin abin da ya kamata ya sani da wanda bai kamata ya sani ba wato abubuwa masu kyau da marasa kyau da fatan iyalai da amfana da shirin cin Allah ya tabbata gare shi yana cewa wanke hannaye kafin cin abinci da bayan cin abinci yana sa tsayin rayuwa yana kuma kyautata gani alkafi juz'i na shida shafi na ɗari biyu da casin yin aswaki yana da muhimmanci sosai ruwayi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa suna cewa ayi yi aswaki a tsafta ku yi riko da aswaki ma dalla da yin aswaki ku tsaftace ku. daga abincin da kuka ci ku yi aswaki kada ku shigo man da kazantar baki da warin baki kanzul ummal juz'i na shida shafi na 656 ruwaya ta da 239 sauran ruwayen da muka ambata sun zo a cikin kanzul ummal juzi na tara shafi na 314 sunan ibn maja juzi na daya shafi na 107 al-musannaf na ibn abi shaiba juzi na daya shafi na 197 a kiyaye warin baki manzon Allah ya ce kada wanda ya sake ya shigo masa yana warin baki mai warin baki yana tsananin cutar da abokan zamansa yana haifan musu da cututtuka a cikin cikinsu mai warin baki abin ne gun ubangiji abin tigun mutane don warin baki ya kasance sakamakon kazanta ne tir da kazamin bawa in ji imam Sade, idan kuma ya kasance daga cuta ne lalle a nemi magani ba maki wani ce warin yana fitowa daga cikinsa ne ko daga sa ne to a gaggauta neman magani akwai kuma magunguna akwai su ba babu su ba a nema domin mutum ya fita daga cikin waɗanda Allah yake ki waɗanda mutane suke ki babu alheri ga mai warin baki saboda haka yi kokari ya kawar da shi da kuma wanke hannu kafin bacci manzon Allah sallallahu alaihi wa yana cewa wanda ya kwana a hannunsa akwai datti sai wani abu ya same shi to kada ya zargi kowa sai kansa muhimmancin wanke hannu kafin bacci ya zo a cikin ra'ayi daban-daban sunan tirmizi juzu'i na hudu shafi na 289 masad ahmad bin hanbal juzu'i na uku shafi na 251 sunan ibn maja juzu'i na biyu shafi na 1096 hadisi na 3297 da na 3296 yanke farce yana daga cikin muhimmin abu ga yara haka ma manya manzon Allah sallallahu alaihi wa na cewa yanke farce yana hana cuta mafi girma yana kuma bubugo da arziki alkafi juz'i na shida shafi na ɗari uku da casin thawabul amal shafi na arba'in da biyu da yawa za mu ga abubuwan nan suna da alaka da arziki kuma suna kore shaidanu tsabta tsabtace baki wanka kiyaye gashi da gyara shi da kuma yanke farce a wutar waya ku yanke farce domin shaidan yana gudana tsakanin nama da farce tarihi da mish juz'i na hamsin da uku shafi na ɗari biyu da arba'in da bakwai ruwaya ta dubu sha ɗaya da ɗari biyu da talatin da bakwai juz'i na biyu shafi na ɗari da sittin da takwas a wutar waya ku yanke faratanku ku binne a kai farko ku tsabtace karkashin faratanku wannan ruwaya daga annabin rahama ta girmama sosai tafsirul kurtabi juz'i na biyu shafi na ɗari da biyu da kanzul ummal baya ta dubu sha bakwai da ɗari biyu da talatin da tara karkashin inda dauda take taruwa ku tsabtace shi wanke shi idan ma mutum bai yanke farce ba domin farce a wajen sa ado ne to lallai ya tabbatar karkashi ya tsarkake shi duk da ba bai ake son namiji ya tara farce bai tsayi duk da ba laifi ga mace farcen ta yi tsayi don ado ta kuma mishi ado da kaloli don tana so ta ado ta tara farce tsayi ta mishi kaloli ba komai amma ta kokari ta tsabtace karkashin shi wannan faratan daga daudar da take taruwa karkashi haka ma namiji idan yana so faratan su sai tsayi baya so ya yanke su to yi kokari ko da yaushe ya tsabtace karkashin su a dunkule tsabta tana da muhimmanci wajen bubbugo da arziki tsabta hatta da tafarce na kafafu da na hannaye suna da muhimmancin gaske kamar yadda aka gani a cikin ruwayen da suka gabata kuma suna sanya mutum ya kasance da nishaɗi da kuma haɓaka arziki Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to ga ma dai madan ya koro sabbin bayanai sai dai kash a cikin lokacin ya fara a ranar mu a maimakon sashen hausa na biyu hausa da ke nan birnin tehran muna ƙara yin godiya ga allama hafiz muhammad sa'id jagoran hadin sarrafa sanin propagation da ke bin kanan daba ta najeriya da wannan ɗimbin lokaci nashi da ya bayar da ɗimbin ayyukan da ke gabansa ni kuma awar kuma da shirin da gabatar nake cewa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu yanzu kuma ga shirin mata a cikin al'umma a cikin al'umma Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar television ta Hausa TV wanda nake karanto muku littafin nan da mai suna kwaɗai mabudin wahala wanda marubuciya Freedom ta rubuta to kamar dokar sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Barkamu da warhaka, barkamu kuma da sake saduwa a cikin wannan shirin namu na mata a cikin al'umma. Wanda ni Zainab Bashir nake gabatar muku da shi daga nan rediyon VOH Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV. Wanda nake karanto muku littafin nan da mai suna kwaɗai mabuɗin wahala. Wanda marubuciya Freedom ta rubuta to kamar dokar sani yau ma za mu ci gaba daga inda muka tsaya. A gida kam tun ya Sadiku na tsammanin isowa ta yayin da ya siyo mini tsire na mai zafi kamar yadda na bukata tare da yogurt mai dan karan sanyi ya yi jigum yana jira na har ya fidda rai daga dawowata domin har goman dare ban dawo ba ga kuma waya ta san ba ta shiga don haka hankalin su ya yi mummunan tashi ya nufi su shafa'atu domin na faɗa mashi da ita za mu tafi sai dai sam ta faɗa mashi ita ba ma ta san gaisuwar domin duk jiya ko ƙofar gida ba ta fita ba sannan rabon da mai waya har ta manta cikin mamaki ya kalle ta yayin da wani sashe na zuciyarsa ya tunatar da shi watakila don kar ya hana ni ne ya sa na yi karya da shafa'atu zamu je don haka ya karbi nambar wayar khadija wacce na ce zan je gaisuwar mamanta ya kira ta amma sai ta ce mashi sam ita ma ban zo ba kuma mamansu na nan a raye babu abin da ya same ta bai yadda ba sai da ya tashi mota ya je kankiya ya tabbatar ban je ba Ga shi kuma ta har lokacin ta ki shiga ya shiga tashin hankali tare da neman ɗaukin ubangiji ya dinga yawo sako da lungu yana nema na yayin da ya fita cikin hayyacinsa. idanunsa suka sauya kala haka jiyoyinsa suka fito rudu-rudu tsakiyar goshinsa tambayoyi ne bila adadin ke yawo a tsakiyar kansa ina na je me yasa na masa ƙarya lafiya nake ko dai guduwa nai amma me zai sa ko gidan na tafi girgiza kai ya yi da sauri domin ya tabbata baffa ba zai bar ni in zauna gida ba har yanzu karfe uku na dare ya nufi gidanmu ya kwankwasa kofa aka bude mashi ya kutsa kai har cikin ɗakin alaramma ya ruɗe yake faɗin ban ga zainaba ba alaramma ban zainabu ba ya fashe da wani irin kuka haɗe da zubewa bisa gwiwoyinsa alaramma da ke kwance ya haska fitila a ruɗe yana tambayarsa a sadiku lafiya me ke faruwa ina zainabun take ko sace ta akai cikin kuka ya faɗa mashi yadda muka yi bai rage shi da komai ba sannan ya sanar da shi har kanke ya je amma ba an ce ban je can ba ya koma bisa katifar shi ya dafa kai yana salati a hankali ya ce ka tabbata haka kuka yi ya gida mashi kai yana kuka a hankali ya ce zainabu ba yarinya ba ce a sadiku tunda har ta iya maka karya ga inda za ta je kuma ba ta je ba to ko ina take ita ta kai kanta kuma dole ta dawo gida cikin kuka ya ce baffa ina tsoron wani abu ya samu zainabu ina tsoron ta fada hannun mugaye wallahi ban rage ta da komai ba me yasa za ta tafi ta bar ni kansa magana baffa ya yi yayin da ya miƙe ya shiga ɗakin umma ya sanar mata cewa na gudu shi kam a sadiku cikin kuka ce ba guduwa ta yi baffa ya ce to me ta yi a sadiku ina ta je da izinin wa ta fita me yasa ta kashe wayarta duka baka ga baka da sa? zainabu ya tace tun daga sadda ta sauya hali na fara kokwantar akanta wallahi na tabbata duk inda ta je ba gurin kirki ta je ba domin babu wata ɗiya mace mai daraja da za ta fita ba tare da ta sanar da mijinta hakikanin inda za ta je ba babu wanda ya runtse ido a cikin su yayin da alaramma ya kafa cewa duk inda na je babu bakawa ni na kai kaina kuma wallahi azim babu inda zai je nema na yadda na tafi haka zan dawo da da kafafuna shi kam ya yi a sadiku kwana yana roƙon Allah ya bayyana ni ya tsare ni da asuba ne isya mai caji ya yi sallama da baffa bayan sun dawo daga masallaci inda ya nuna mashi foton da ake yadawa a facebook na cigiyar wai wuta ta kama a gidan sanator mintari da ke kaduna inda ta rutsa da shi da karuwarsa wacce ba a san ko 'yar ina ba ce don haka ake so duk wanda ya santa ko ya san iyayenta ya nemi wata nomba da ke ƙasa ko kuma ya garzaya asibitin da nake kwance yayin da faskeken hoto na ya cika dukkan wayarsa wani jiri ya kwashi baffa aka tafi da shi gida yayin da ya asadiku ya shaƙi wayar isyaka yana faɗin karya kake wallahi zainaba ta ba za ta taɓa aikata wannan mummunan aikin ba sharri aka mata wallahi wallahi mata ta kamila ce na tsatsiya kuma ko da zan rasa rayuwata sai na tabbatar an bi mata haƙƙinta fa akan wannan sharrin da aka mata wani matashi ne da ke kusa da shi ya ce wai kamilar yarinya da har gidan wani likita take zuwa ta wuni kwanaki ma zan gifta na iske ya watso mata kayanta bayan sun gama iskancinsu wallahi ta dai cuce ku wanda tijo ya janyo rigar yaron yana faɗin da ka ganta ka sanarwa ma ya girgiza kai wa rabani ai ko bari ta gani ma ban yi ba dattijan ya ce kai ma ka cuce shi kuma sai allah ya tambaye ka akan haka domin idan ka ce ko yarka na tabbata tun anan zaka hukunta ta da kyar aka kwaci Isiyaka inda aka maida ya Sadiku cikin gida shi kan baffa haɗa kan shi yayi da bango yana sauke numfashi sama-sama yayin da umma ita ma take kuka haɗe da ƙaryata lamarin. Da asubar kusan mutum uku ya kira ya Sadiku ya sanar da shi don haka ya ɗauko shatar mota suka taho asibiti da aka ce inda ina can shi da umma a can suka tabbatar gaskiyar abin da ya faru abin da bai taɓa tsammani ba. haka aka sauko ni a mota da safe aka dawo da ni katsina inda aka kai ni general hospital aka kwantar yayin da ya sadiku ya biya kudin magunguna na da duk abin da za mani ya juya ya tafi ba tare da ya ƙara kallo na ba sai hawayen da ke bin kumatunsa ne kawai shi kan baffa ko inda nake kwance bai yi tunanin zuwa ba sai da aka kai ruwa rana sannan yadda umma ta zo jinya ta haka duk iya binciken da zai yi sai da ya yi ya kuma tabbatar da yawon iskanci ya kai ni kaduna domin har kadunar suka je unguwar da abin ya faru mai gadin gidan senator da kai shi tabbatar mashi tare muka shigo kuma dama ya saba kawo karuwan shi a gidan ni kam kukan nadama mara amfani suka zame mani jiki har sai da na yi wata biyu kwanci a asibiti sannan aka sallamo ni kuma duk tsawon lokacin ban saka ya a sadiku a idona ba haka baffa na sai dai duk abin da za mu yi amfani da shi daga gare shi yake domin kwaban alaramma bai shiga cikin jinyata ba haka umma ta ɗauke ni muka nufi gida inda muka iske alaramma da ya sadiku zaune cikin zaure yayin da idan kowane su ya yi jawur kamar garwashi da alamar jiran isowar mu suke yi bisa gwiwa ta na zube ina kuka haɗe kamar raina zai fita yayin da na ji muryar alaramma yana tambaya ta da gaske yawan iskanci ya kai ki kaduna to jama'a duka duka na muka zo karshen shirin namu ne sai Allah kai mu gobe za mu ci gaba daga inda muka tsaya a madadin gidan rediyon Hausa da ke karkashin tashar talabijin ta Hausa TV ni zainab bashir nake cewa allah ya kai mu lafiya yanzu kuma ga shirin mu koyi harshen farisanci آموزش زبان فارسی مکویی هرشن فارسنچی rahim jama'a masu rare assalamu alaikum barkamu da saduwa da ku a cikin wannan shiri na mukoyi harshen farisanci inda da yawa ubangiji a yau za mu shiga cikin darasi na hamsin da bakwai inda za ku ji cewa muhammad da abokinsa hamid sun je wani dandalin wanda ake kira da dandalin tajirish wanda ke cikin birnin tehran wanda kuma ko shaka babu yana ɗaya daga cikin tsafin wurare da ke cikin birnin tehran inda ke da wata tsohuwar kasuwa mai daɗaɗɗen tarihi a cikin wannan birni. Dandalin Tajirish wuri ne wanda yake da wuraren shakatawa da kuma wani hubbare na ɗaya daga cikin jikokin manzan Allah. Sai kasance tare da mu domin jin yadda ta kaya tsakanin Muhammad da kuma abokinsa Hamid bayan da suka isa wannan wuri. To kafin a ji shirin baki ɗaya sai an fara jin kalmomi da za a amfani da su a cikinsa kamar haka. azan اذان کران masjid مسجد haram harami امام امامزاده صالح امام زاده صالح دان اون امام رضا علیه السلام برویم مجه بخوانیم مکرنتا آنجا چن اینجا نن ببین دوبه ما می توانیم بخوانیم مو زم ای و کیست؟ وانه برادر دن اوه امام رضا امام رضا نوادگان جیکوکی پیامبر اسلام منزان مسلمچی میدان دندلی میدان تجریش دندلن تجریش شلوغ می زیبا می زیبا است ینا دکاو مردم متعنی آنها می آیند سو سنا زوا زیارت زیاره نماز سله ساختمان گینی قدیمی سوهو چه جالب da کتاب کتابخانه لابورری تابلو الو استفاده امپانا همه دوکا To madalla banda aka saurari waɗannan kalmomi yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji yadda tattaunawa ta gudana tsakanin Muhammad da Hamid sai a yi ƙoƙari a kiyaye jimloli da kuma yadda ake kawo su a cikin tattaunawar. صدای اذان می آید. مسجد کجاست؟ برویم نماز بخوانیم. آنجا را ببین. آنجا حرم امامزاده صالح است. می توانیم در حرم نماز بخوانیم. امامزاده صالح کیست؟ او برادر امام رضا است. امام رضا از نوادگان پیامبر اسلام است. حرم برادر امام رضا اینجا است؟ بله، حرم امامزاده صالح در میدان تجریش است. da madalla bayan da aka ji tattauna ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Hamid yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji wannan tattaunawa amma da tarjamar ta a cikin harshen Hausa. صدای اذان می آید مسجد کجاست برویم نماز بخوانیم صوتن کلن سلا یا zowa اینا ne چی؟ چی؟ je آنجا را ببین آنجا حرم امامزاده صالح است می توانیم در حرم نماز بخوانیم دوبه چن اچن حبارن صالح این امامی نه زم ایزوه a cikin hubbaran mu yi sallah امامزاده صالح کیست؟ wane ne Saleh ɗan imami? او برادر امام رضا است. امام رضا از نوادگان پیامبر اسلام است. شی دان اون امام رضا امام رضا کوا دینه ne daga cikin jikokin manzan حرم برادر امام رضا اینجا است؟ خب امام رضا انن یکی؟ بله حرم امامزاد صالح در میدان تجریش است ای خب صالح دن امامی یه دندلن تجریش madalla muhammad da hamid dai sun nufi ɓangaren da hubbaran zade salih yake kuma sun ga akwai mutane da yawa da suke zuwa ziyara a wannan wuri wasu suna alwala wasu kuma a ɓangare guda suna sallah abin da ya birge muhammad matuƙa a lokacin da suka shiga cikin wannan hubbare sun ga mutane da dama da malamai wanda ko shaka babu muhammad a matsayinsa na bako a iran wannan ya zama ɗaya daga cikin obat suka birge shi akan haka ya fara tambayar abokinsa hamid domin ƙara masa haske akan abubuwan da yake gani اینجا خیلی زیباست. خیلی هم شلوغ است. مردم تهران برای زیارت به اینجا می ساختمان حرم چقدر زیبا و قدیمی است بله اینجا قدیمی است برویم در کنار حرم نماز بخوانیم چه جالب اینجا کتابخانه هم دارد آن تابلو را ببین بله همه می توانند از این کتابخانه استفاده کنند خوب است To madalla bayan da aka ji tattauna ta gudana tsakanin Muhammad da abokinsa Hamid yanzu kuma sai a gyara zama domin a ji wannan tattaunawa amma da tarjamar ta a cikin harshen Hausa. Muhammad da abokinsa Hamid sun yi sallah a cikin wannan hubbare sun kuma je kusa da kabarin ɗan imami sun yi addu'a daga nan suka fita zuwa cikin farfajiyar wannan hubbare inda suka tsaya suna kallon hasumiya da aka ƙawata ta da gini mai kyau daga nan kuma sai suka fita suka shiga tsohuwar kasuwa da ke kusa da wannan hubbare nan ma muhammad ya ga abubuwa da dama da suka birge shi To da yake lokacin da muke da shi ya riga kawo jiki dole a nan za mu dakata. A madadin dukkanin waɗanda suka dafa wajen gabatar da wani shiri ne Abdullahi Salihu Katsina ke muku fatan alheri a tarbe mu a mako na gaba. kuma haka ne muka kawo ƙarshen shirin wannan zango sai kuma zuwa gobe inda za ku ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen ku huta lafiya.